ranar Juma'a 22 ga watan jiya shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hauwa Usman ga muhimman kanun su. A ranar 21 ga watan jiya kasar Nijar ta yi rajistan mutane sama da 30,000 da ambaliyar ruwa ta shafa. 17 sun riga mu 24 sun ji rauni. Mahakunta na jan hankalin al'umma kan su kiyaye. Ƙungiyar da ke yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ta tsara wata ganawa kan yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a ɓangaren da'ira muna sai da ƙarin bayani. A rahoton na musamman za mu isa yankin Ayir don jin tarihin dutsen Bagzam wanda ya kere dukkan duwatsu na ƙasar Nijar. Masu mu barkamu da sake saduwa. Sakamakon raskunar ambaliyar ruwan sama da ma'aikatar da ke kula da kare lafiya al'umma a ranar 21 ga watan jiye ta bayyana ya karu a fadin kasa inda aka samu rasuwar mutane goma sha bakwai goma daga cikinsu gidaje ne suka rumza kansu bakwai kuma ruwa ne ya yi gaba da su a cikin wannan rahoton da aka fitar a yau mutum 24 ne suka ji rauni suna wato sama da dubu 30 ne basu da matsuguni a jimilce iyalai dubu 4 ne abin ya shafa da kuma dabbobi 513 da suka mace. ruwan da suka yi ta malala a cikin ƙauyuka da daman da'irar kwana a gundumar tasawa a wannan satin sun yi gyara har ba iyaka ba samu rishi ba amma shugaban da'irar ya jan hankulan al'umma na ta kiyaye ganin yadda damunar ta bana take tafiya ba kamar sauran damunar ta gabata ba. ga dai mamawuta rabiu a cikin firarsu da sai da sanke. lalle an samu saukar ruwan sama kuma wannan ruwan sama ya yi sanadiyar rushewan gidaje da dama akwai wuraren da an samu har milimita 153.9 to haka ya sanadiyar rushewar gidaje da dama hada ma wasu dabbobi da suka mutu akwai ɗaki ma guda wanda mutum goma sha ɗaya ya faɗo ma to amma alar nashi iko mai karewa ya sa babu wanda ya mutu daga ciki sai dai jin raunuka kenan ina kira ga al'umma wannan komin da sauran duka yan uwa mu kiyaye mu gyara muhallanmu da kyau da kyau duk inda muka ga wani gyara mai maza mu gyara don mu ceci rayukanmu kuma mu ceci al'ummanmu mu ceci kuma muhallanmu kuma ina kira ga masu hannu da shuni da gwamnati su kama ma 'yan uwa wanda abu ya riska. masu numar rani na da'irar tablet da dabaga da timiya da kuma ifiron a jihar agadas sun ci karo da ambaliyar ruwan damana da ta gabata bana sun haɗa kai don tunkara al'amarin damana ko wani dubaru ne suka ɗauka shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin masu noman gandare a mumun alhaji islaman ya mamu musu mamman karin haske. Da yake manoman sun lura da shekarun baya sun fuskanci matsaloli inda suka samu ambaliya da dama. Shi yasa bana suka ɗau mataki don baro inda ruwan kwarin nan ke bi ko ya kwanta. Duk da wasu suna da dukiyoyinsu kamar lambuna inda suke noma sun bar wurin. Kuma suka koma can hayi suka sai wasu lambuna inda suke ci gaba da nomansu. Wuraren da suka fuskanci al'amarin da su ne kwamin da dama masu noma bisa kan wannan shimfiɗar kwarin akwai tabolat da bagga timiya iferuwan wa'annan su ne suka fi fuskantar lamarin ambaliyar har ila yau dai muna kan damanar ta bana domin daga rigakafin ambaliyar damana da illolin nata shugaban da'irar mata mai a jihar zandayar ya soma wani rangadi na wayar da kan al'ummar yankin nashi ya kuma yi rajistan wurare da ke cikin hatsari don a ɗauki matakan da suka dace kamar yadda shugaban da'irar ta da mata mai cewa da wato malam abdulkarim isa ya shaida ma habu sarki mataki na fari da muka ɗauka shine na waye kan jama'a saboda mafi akasari munan Allah ya taimake mu muna da gari wanda ruwan yana ɗan jima kafin ya fara guje-gujen shi amma kuma yakan yin ɓanna sosai idan yayi yawa to mafi akasari mutane ne wanda kamar akwai tsari na gini na gidaje da suke wani ya tare hanyar ruwa ko ina dai muna dan zagaye yau da sama mun yi shi da inda yake da matsala mu dan samu a ɗan gyara mataki na biyu abin da muka ɗauka shine duk inda kamar akwai akwai gyara inda muka san hanya ce wannan dai ta cikin gari in tana buƙatar ɗan gyara in ɗan kwalbaci ne za a yi in ɗan ciko ne shi ma muna nan a kan shi muna ɗaukar matakai domin a yi maganin wannan abubuwan alhamdulillah dai a yanzu mun samu dai mun ɗan ciwo kan abubuwan kuma za mu ci gaba da ƙoƙari akan wannan insha Allah domin abin ya ƙara zawa da sauƙi. Yau da sahi ne jirgin farko na mahajitan ƙasar Nijar ya iso birnin Yamai dauke da alhazai 536 da suka sabke farale in ji shugaban hukumar koho mai tsara hajji da umara a kasar niger wannan shi ke nuna cewar daga yanzu har izuwa biyu ga watan august mai kamawa mahajjata za su rinka dawowa gida in ji hukumar ta koho Kishi 27.18 cikin 100 shine sakamakon adadin waɗanda suka lashe digirin brevi na bana a ƙasar niger Adadin ya karu idan a kwatanta da na bara da yake kan kishi 20.50 cikin 100 Wannan sakamakon dai ministan da ke kula da ilimi da horo na ƙasar niger shi ya bayyana shi jiya a lokacin taron ministoci na kowane mako a birnin Yamai. Matasa da bustar gata wanda ba su yi karatun boko ba ko kuma waɗanda suka bari masu shekaru goma zuwa shekara goma sha tara an yi rajistan sunayensu a tira inda za a ba su horo kuma su shiga a cikin tsarin koyarwa bayan ɗaukan horo na watanni bakwai wata ƙungiya mai zaman kanta da ke fafutuka kan hanyoyin ci gaba ita ce ke kula da wannan tsarin kamar yadda aminullahi umaru a barshi ɗaya daga cikin ma'aikatan ya shaida ma musa bukari kanda Koyarwa ce da ba cikin tsarin hukuma ba. Bayan wannan kungiyar ta shirya tun da farko ayyukan da ke baiwa matasa su amfana, su iya sarrafa wasu abubuwa da ke ba su damar su samu amfani. Za su koyi waɗansu sana'o'i musamman ɗinki da kuma yin sabulu na ruwa da dai sauransu. Waɗannan matasa sun fita makaranta ne ko waɗanda ba su taɓa yin makarantar boko ba. Muna saka su a cikin tsari harshen gida na zabarmanci ne muke koyarwa a nan tera muna ɗaukar matasa masu shekaru goma zuwa goma sha tara muna ɗaukar har mutum ɗari biyu da hamsin sai mu ɗauki ɗari waɗanda ba su da ƙarfi kwarai sai mu ba su horo na watanni bakwai sai daga baya mu tantance waɗanda suke son komawa makarantar boko. Mahimmancin gudanar da ayyuka cikin warawara ba ha'inci, ɗiyauci da yaƙi da illolin cin hanci da rashawa a ɓangaren da'ira su ne maudu'an da aka tattauna kan su cikin wani zaman taron da ya wakana a talabere ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar pagod da kuma ƙungiyar da ke yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa cewa da nlc a ranakun laraba da kuma alhamishi. Musa Dumma shine shugaban da'ira ta Talabere ya ma Abdulaziz Hasumi karin bayani. Yankin Talabere yanki ne mai albarkatu ma'adanai da man fetur. Don haka ne ƙananan hukumomi na yankin suke amfana da kashi goma sha biyar na rarar abin da ake fitarwa domin inganta rayuwar al'ummar. Gurin da muka saka a gaba wanda ya haɗa mu a yau shine dafawa wajen bunƙasa jagoranci na gari ta hanyar horarwa da wayar da kawunan al'umma. al'umma kuma a dama da su jagoranci nagari da yaƙi da can hanci yana da gurbi a tsarin ayyukan wannan gwamnati abin da aka cima a wajen taron zai bai wa mahalarta taro su bunƙasa darajar daidaito da kuma jagoranci ma'aikatan gungun bolore afirka logistica da ke birnin yamai sun yi wani bore yau 22 ga wannan watan ma'aikatan na zargin ofishin da kimbin ka'idodin aikin ma'aikatan ƙasar niger misali wuce gona da iri kan wa'adin baƙi 'yan ƙasar waje a da suke aiki a ofishin umaru hamadu tinni ɗaya daga cikin ma'aikatan na bolore logistics Yamma Muktar Hamadu karin haske. Ya shafi wuce wa'adi ne na ƙa'ida ga baƙi bisa ƙasar Nijar, inda ƙasa ce mai cikakken iko da doka da oda. Mun gana da ofishin darakta mun yi musu wasiƙa babu amsa. An yi zaman gaggawa an fitar da mataki wanda shine dakatar da aiki a kwanaki masu zuwa da kuma cimma wata matsaya ɗaya da ƙungiyar mu. Aya ta arba'in da takwas ta dokar aikin ƙasar Nijar ta ce bako a ƙasar Nijar yana da 'yancin shi shekaru biyu yana aiki idan aikinsa ya yi kyau sai a ƙara masa shekaru biyu sai su hudu wanda ana tunani a cikin waɗannan shekaru hudu mutumin ya samu ƙwarewa wanda ba haka ne ba a kamfanin bolare da yake an taka dokar aiki za mu tsaye da aiki na tsawon kwanaki biyu so ko pawo transcap bolare africa logistic babu ɗan niger da aka yi wa alkawarin mai da shi alhali akwai ƙwarewa cibiyar da ke yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi a ɓangaren hilin jirgi da ke kalkashin ƙungiyar da ke yaƙi da miyagun ƙwarori octurkis wato ƙungiyoyin biyu sun karɓi wata na'urar zamani da ke iya gano miyagun ƙwayoyin da kuɗin su kai miliyan 27 na sefa bikin karɓar wannan na'urar ya wakana yau da sahi a birnin yamai inda magatakardar ma'aikatar ministan cikin gida sai da halidu ya bayyana ma manema labarai yadda wannan na'urar take aiki Tanan Fune Ahmed da ya kasance a wurin ga rahoton da ya hada. Wannan na'urar awo mai suna spectrometer mai daraja Euro 42,700 na'ura ce ta zamani da ke iya tantance har zuwa kayayyaki 13,000 na gari ko hoda musamman miyagun kwayoyi da magunguna da aka yi ba bisa ka'ida ba da kuma makamai masu sinadarai. A Afirka, Yamai ita ce ta uku da ta mallaki irin wannan na'ura bayan wacce take a Duwala da Dakar. kasancewa wannan na'ura a fannin bincike da tantance wasu abubuwa da ba a amince da su ba a filin saukar jiragen sama na jori hamani da ke nan ya mai zai karfafa kariyar sufuri a filin saukar jiragen sama a a yanzu sai rahoton namu na musamman kasancewar shi a kudu maso gabashin duwatsunan yankin ayir a da'irar tabelot da ke gundumar cirozirin dutsen bagzam shine wanda ya fi dukkan duwatsunan kasar niger girma inda ya kai mita sama da dubu biyu fadin shi ya kai kilomita kare 600 sannan kuma tsawon shi ya kai sama da kilomita 40 dutsen bagzam wuri ne na yawon buɗe ido ko su ne mazauna wannan wajen ga dai amsar da ismail garba kin ba masani na hanyoyi a tablet a cikin su da mamman ada wakilinmu na musamman Ina ne dutsen Bagazam yake? Lemon Bagazam da Dutsen Bagazam na farko dai cikin kwamin Intabelet yake kilomita 150 arewa maso gabas da Agades. Kuma hakikancin Mon Bagazam hayin dutse ne mai balbali samansa saboda a samansa wata rayuwa ce. Akwai mutane da ke rayuwa a can. Akwai makarantun boko, gidajen likita, garuruwa da dama har ma da zanguna. Mutane na rayuwarsu cikin kwanciyar hankali. Waɗanne al'umma ke can kuma yaya rayuwarsu take? Al'ummomin da ke rayuwa a can da farko dai dukkansu bugaje ne da suka jibinci kabila biyu, Igirmadan da Keltagi, ko da a cikin tarihi mazannan farko a nan gobirawa ne wanda suka zo suka yada zango a nan suka yi rayuwarsu tsawon dogon lokaci. Barbaɗin kahin gidajensu yana ba da shaida a wurin. Da can ai sunan shi Kazantan ko leƙon nesa na Bagazan. Tsakanin gari da zango sun kai talatin da biyu kuma manyan garuruwa ne ke akwai kamar Bagazana Thomas Malole, Amere, Kitasassa dukansu manyan garuruwa ne. Mun kididdige kimanin mazamna garin dubu shida yau da shekara goma. Don ko ita Tabelot kanta ta rarrabu ne karkara shida. Akwai ƙananan karkaru kamar na Tabelot na Abardek na Afsas kuma shi kan shi ducin bagazam shi ma ƙaramin yanki. yaya suke gudanar da rayuwa bisa wannan dutse yanayi ne mai kimancin mediterania ga sanyi ga li'ima misali za ku samu itace masu ba da 'ya'ya da ba ko ina za a iya shuka su ba su hoto illa wannan balbalin komi na shukawa akwai shi a can su tafarnuwa dankalin turawa mai kyau kuma sosai saboda ƙasar tana da nau'i yanayi mai fa'ida yanayin da ke da daidaito akwai wanda ma tun da aka haife su a can ba su taba sabkowa ba ƙasa ga wannan dutse ducin bagazam ya kai badin kilomita 600 zuwa 800 tazarar tsawonsa kilomita 70 kilomita 20 zuwa 30 na faɗinsa kun gani ai babba ne ne da muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin idan an shima kaɗan akwai zainabu abdu a cikin labarin na sashen jabarmanci idan ta kammala a tarbi muhawarar yan jarida tare da michel deji ai saurari lafiya sai an jima.